aiko a ranar ta dinga kiran yan uwa tana sanar musu gobe za a kai lefan aminu nan ta kira anti salma ta ce ta kawo kayan nan nan gidan ta daga nan za a ɗauka ummi gidan suwa za a kai lefan ta tambaya gidan su zainab mana ta ba ta amsa ummi yanzu shikenan ita aminan an fasa gaba ɗaya ta rai ta yi kamar salman na gabanta ta ce kin ji ki da dawo da hannun agogo baya ai an wuce wannan gurin kuma ni mantawa ma nake yi da wata Amina ke dai ki sammako ki kawo min kayan da na ce karfe goma za a kai da to kawai ta amsa sannan ta sauke wayar jiki a sanyaye ai kuwa tun a daren mijinta ya raka ta suka kai wa ummi lefan a daidaita sau don ta kudurce a ranta ba za a kai lefan da ita ba don ita har ga Allah ba son haɗin nan take yi ba washe gari kuwa tun kafin goman ta cika 'yan kai kayan suka fara zuwa sai da aka buɗe musu suka gani sannan suka zauna zaman jiran yayar ango ta zo amma shiru jin shirin yayi yawa ne ya sanya Umi kiranta tana kiran ita kuwa ta kuma gyara kwanciya sannan ta langwabe dagawa ta yi tare da gaida umma murya tun ƙasa daga can ɓangaren umman ta ce wai kina ina ne gashi nan ana ta jiran ki ta tambaya ita kuwa ƙara narke murya ta yi sannan ta ce ummi bani da lafiya fa yanzu ma muka dawo daga asibiti cikin sauri ta ce me ya same ki na ya kalau muka rabu da ke ƙara rage murya ta yi sannan ta ce cikin dare na farka da ciwon ciki mai tsanani ko bacci ma ba mu yi ba shine kai na asibiti ba zan samu zuwa ba su je kawai to na Allah ya sauwake ummin ta faɗa nan suka kashe wayar duk da sun ji wayar da aka yi amma sai da ta ƙara yi musu bayani nan ta ce su ɗau kayan su kai gidansu Zainab duk sai da suka yi mamaki da jin maganar amma haka suka tsuke bakin su sanin halin ummin haka aka kawo a daidaita suka sanya kayan na mutum uku suka hau don su kaɗai za su kai lefen bayan tafiyar su nan umman ta ci gaba da kiran mutane tana sanar musu biki saura sati biyu su kuwa bayan isar su gida suka sauka suka yi kasancewar umman ta biya shi kuɗin shi ya juya ya tafi su kuwa kwankwasa gate din suka hauyi ba jimawa mai gadi ya zo ya zo ya buɗe musu ƙofar Kayan suka ɗauka inda kowace ta ɗau akwati guda sai 'yar kit da aka riƙe a hannu. Da sallama suka shiga cikin falon Hajiya Zulaiha ce ta ɗago tana amsawa mamaki ne kama ta. ganin dangin mijin nata da akwatuna su kuwa tsakiyar wajen suka dire kayan kallon su take tana kallon kayan sai can tukunna ta ce wannan kayan fa nawa ne kallon juna suka hawi ɗaya daga cikin su ce ta ce ta ce kayan lefan zainab mana ko baki san yau za a kawo ba nan take kuwa ta saki fara'a da faɗin oh ai na manta yau za a kale fan abubuwan ne sun sha kaina sosai shi yasa sannan ku da zuwa bari a kawo muku lemo da ruwa ce ta buɗe ɗakin ta fito cikin kwalliya jin an ambaci kai fanta tun akwatunan suka tafi da ita dan sai walwali suke yi ai kuwa da azama ta isa gurin tana kokarin buɗe akwatunan da sauri ya jazila ta dakatar da ita ganin tana kokarin kunyata ta a su ta hanyar furta zai ki je ki kawo musu ruwa da lemo kafin a buɗe kayan baki ta turo sannan ta ce please ki bar ni gani ko ba duka ba daga ganin akwatunan nan na san kayan ciki sun haɗu wata irin kunya ce ta rubuɗe hajiya zulaiha kasa magana ma ta yi ita kuwa ta fara zuge zif ɗin sai kuma ta miƙe ta faɗin bari in na dawo na gani yanzu sauri ma nake yi mami ki kawo musu ruwan da lemu ni na tafi ta faɗa tana juyawa ta fice a falon ita kuwa tunda ta sunkuyar da kai bata kuma ɗagowa ba don kunyar haɗa ido take yi da su su ko da kallo kawai suke bin zi ɗin ganin ko kallo ba su ishe ta ba ta fice a falon tabbas sun san a da can ma ba ta da kunya amma ba su yi zaton haka ta tsare ba sai yanzu na suka shiga tunanin me ya kai aminu yaro mai hankali a wurin zi haka dai suka ja bakin su suka yi shiru su dai nasu ido ganin ta kasa magana ne ya sanya suka buɗe akwatunan suka fara firfito da kayan ciki masha Allah Amin fa yayi kokari dan ya zuba kaya sosai ba ƙarya dan ya jima yana tara lifan nashi nan ta ɗan ware tana ta zuzuta kayan tashi ta yi ta kawo musu leman da ruwa sai kushi na dubu biyar a hakan ma cewa ta yi su hada da haƙuri ba ta san yau za su zo ba godiya suka yi sosai sannan suka tafi suna tafiya kuwa ta kira alhaji bilyamin ta sanar mai da kawo kayan a lokacin ko minti goma ma bai yi da zuwa ofis ɗin ba ai cewa ya bari ya zo yanzu ya dawo daga baya fitowa ya kulle ofis ɗin sannan ya fice ki yi wa motar ya fita daga kamfanin ya hau kan titi a hankali yake tafiya sai dai tun daga nesa ya hango kamar zai ta fito a daidaita sai dai ya, kuma matsowa saiti sannan ya tabbatar ita ce gefe ya samu ya tsayar da motar don ita tana ɗaya ɓangaren waya ya hango tana yi tana sauke wayar kuma ba jimawa ta mota ta zo ta faka a gabanta buɗewa ta yi ta shiga tayar da motar ya yi ganin za su tafi suna tafiya ko shi ma ya bi bayan gurin da ya ga sun shiga ne ya sanya kirjin shugawa da ƙarfi idon shi suka fito suka shiga ciki a idon shi suka fito suka shiga ciki sai da ya tabbatar sun shiga sannan shi ma ya fito ya shiga gurin tsayawa ya yi a gurin da suka tsaya ya tambayi ɗaki mai namba nawa suka shiga nan ya sanar mai juyawa ya yi zuciyar shi na suya ya fara bin lambobin gurin a daidai ɗaki na takwas ya tsaya magana yake ji sama-sama don haka ya kara kunnen shi a jikin ƙofar abin da ya ji ne ya sanya kanshi sarawa ƙirjin shi ne ya shiga bugawa da ƙarfi da ƙarfi wani jiri da ya ji yana ɗiban shi shine ya sanya shi saurin juyawa don barin gurin zuci don barin gurin don zuciyar shi na wani irin zafi ne tun ana saura sati ɗaya biki tafiya kawai yake yi amma bai san inda yake jefa kafar shi ba tsintar shi kawai yayi a bakin gate bude kofar yayi ya fita kai tsaye motar shi ya shiga kwantar da kanshi ya yi jikin kujerar ya rufe ido maganar da ya ji suna yi ita ke ta masa amsa kuwa a kunnen shi ya jima a gurin sannan ya tashi motar ya tafi juyawa ya koma ofis ɗin ba tare da ya je gidan ba kamar yadda ya yi niyya guri ya samu ya tsayar da motar sannan ya kwashe ya kashe ya fito ya shiga ciki gaba ɗaya ran shi a ɓace yake hakan ne ya sanya idan shi kaɗawa ya yi ja tasa fayil din kawai yayi a gaba ya kasa yanko ko abin da zai yi wayar shi ya zaro ya kira hajiya zulaihat ita kuwa tana can tana ta ƙara bin kayan filla-filla tana gani zuciyarta cike da murna jira take mai gidan ya zo ya gani sai ta kira yan uwa da makota su zo su gani masu surutun ba ta tsawatar wa jin ringin ɗin ne sanya ta ɗauko wayar ganin shi ne ya sanya ta kuma washe baki sannan ta ce alhaji ina ka tsaya ne ina ta jiran ka maimakon ya bata amsa sai shi ma je ko mata tambayar ta hanyar furta ina zainab take nan fa hau inda inda sannan ta yi karfin hali ta ce tana ɗaki haɗa ni da ita yanzu ya faɗa gabanta ne ya faɗi cikin sauri ta ce na manta ta fita ɗazu ina ta je ya kuma jefo mata tambaya aikenta na yi ita ma ta bashi amsa aikenta kika yi ina kika aike ta ya kuma tambaya na fita kuma dabar cewa. shi kuwa jin ta fara inda inda ya sanya shi kashe wayar shi don yanzu ya gama gano da saninta take fita aka ya dinga sake-sake a ranar har lokacin tashi ya yi bai tsina na komai ba gabanin sallar magariba ya shigo zuwa ta yi ta mai sani da zuwa sai dai ko kallo bata ishe shi ba abinci ma da ta kawo mai ko inda yake bai kalla ba cewa ya yi ta kawo mai kayan lefen nan ɗakin shi ɗaukowa ta yi ta yi ta kawo mai sannan ta ce ɗazun nan aka kawo su yanzu sai maganar aibi yaushe za a bugu ta faɗa tana dariya wani mugun kallon da ya yi mata ne sanya ta shiga taitayinta cike da masifa ya ce kar ki kuskura ki kuma yi min wata magana a nan gurin in ba haka ba za ki yi mamakin abin da zan yi miki kuma ban ce ki gayyato kowa gidan nan ba in kuma baki ji ba to za ki ji kunya ne a banza ya faɗa ran shi a ɓace ita kuwa shi ta yi sumsum ta bar ɗakin don ta fahimci yau ran shi a ɓace yake shi kuwa bayan ta bi da kallo har ta fice sannan ya tashi ya ɗauko wayar shi wasu abokan shi su biyu ya ce bayan sallar isha su zo su shi wani guri nan suka amsa bayan an fito sallah kuwa bai koma ciki ba saboda ya san yanzu za su zo bai jima a gurin ba kuwa sai ga su kowanne cikin shigar manyan kaya sai da suka kuma gaisawa sannan ya ce su jira shi yaron gidan ya sa a gaba suka je har ɗakin nashi akwatunan lefen ya sanya ya fito da aka fito mai da su aka zuba a motar sai da aka kwaso komai sannan ya shiga ya tayar da motar fitowa ya nan ya ɗauke su suka tafi a motar yake sanar da su inda za su je bayan isar su ma unguwar a waya ya kirawo shi ya ce sun iso kasancewar yana da nambar shi kuma sun yi waya ɗazu fitowa baban mina ya yi da tabarma don daman ya san da zuwan su shimfiɗawa ya yi suka zazzauna sani da zuwa ya yi musu nan suka kuma gaggaisawa a nan malam abdullahi ya tura aka kira mai makocin shi baban minar shi ma ya san da zuwansu nan ya zo ya zauna tashi kawun yayi da kanshi ya firfito da kayan lefen a nan kusa da su aka jera akwatunan cike da jin daɗi malam abdullahi suka ga kayan a nan kawun ya ce bikin na nan nan da sati biyu allah ya nuna mana lokacin da rai da lafiya ya kuma sanya albarka a auren suka faɗa da amin aka amsa nan suka su malam abdullahi suka ba da tukuici amma firkawu ya ce ba za su amshi komai ba duk yadda suka so su amshi kuɗin ƙiyayi nan dai aka rabu akan sai ranar ɗaurin aure aka yi abin cikin mutunci da dattako sai da suka tafi sannan baban mina ya sa yara suka shiga da kayan cikin gida nan yau malam musa sallama ya shiga ciki shi ma cike da murna maman mu ke karɓar kayan tana kaiwa ɗaki dan daman ya sanar da ita kawo kayan yau tun lokacin take farin ciki balle yanzu da ta ga zahiri shigowar shi ce ta sanya suka shiga ɗakin kusan a tare bayan ta ba wa yaran da ya shiga da kayan tukuici yan suka furfuto da kayan suna gani tabbas kayan sun yi kyau sai san barka bayan sun gama gani ne ta ce mina ta zo ta gani amma ta makale a ɗaki ta kasa fitowa karshe sai kayan ta ɗauka ta kai mata ɗakin ta ce ta gani kafin gobe 'yan kallo su zo fitowa ta yi suna karasa maganar bikin ita da baban mina ita kuwa tana ɗaki kamar ta yi tsalle da murna sosai take son gani ko jin muryar angon nata amma ta rasa ta yaya haka dai ta danne a zuciyarta wata murnar sai ran da ta ji an daura auren ai kuwa sai da kowa yayi bacci sannan ta tashi ta buɗe kayan ta gani komai yayi yi mata don abubuwan da take so ne aka zuba mata washe gari kuwa 'yan ganin kaya suka dinga shigowa ita ma da ta je tafiz iya minal kawai ta sanarwa da kawo kayan ita ce dai ta faɗa wa waɗanda take ganin sun ɗan saba da su da aka tashi kuwa tare suka taho da su suka zo suka ga kayan nan fa shirye-shiryen biki yakan kama mamanmu kuwa ta fi mai da hankali kan yaran amarya don kuɗi mai yawa ta ware ta bawar ƙayya ibrahim ga wata don ta gyara mata 'yar tata su ma can sosai suke shirye-shiryen biki umi an yi ɗinkuna kala-kala ana ta gayyato mutane mutane bikin ɗa anti salma ce dai ta ƙi sakin jiki ta yi shirin sosai shi ko ango hankali kwance yake nashi shirin don ya ji komai gurin kawun shi yasa hankalinsa ya kwanta shi kewar mina kawai ma yake damun shi yanzu jihar zulaiha ita dai ta rasa gane kan mijinata. nata don idan ya kasa ya tsare ya ki bata damar kawo mai wargi kanta ya kulle gaba ɗaya ya ce kar ta gayyaci kowa bikin kuma ya hana a zo a galifan ita kan bata san me yake nufi ba ita kuwa zi ko ta kanta kawun baya bi don tuni ya gama yanke hukuncin da zai ɗauka a kansu tun ana saura sati ɗaya biki aka fara rabon aibi ita kuwa mina cewa ta yi ba wanda za ta gayyata ita yanzu duk ta watsar da wasu rakiyar ƙawaye minal kaɗai ta ishe ta abota amma dai minal ɗin ta dage ko 'yan islamiyyar su ne su gayyata ba su shirya komai a bikin ba sai walima kawai da malaman su suka shirya mata sai ɗaurin aure da yini da kai amarya iya abin da za a yi kawai kenan <clears throat> shi ma abin amin abokan shi sun so su shirya mai dina amma ya ce ya yafe don su basu san auren nashi rawa yake yi ba shi yasa suke kawo zancen wata bida'a shi yanzu burin shi ga an ɗaura auren nan lafiya ya shirya karɓar kowane hukunci daga ummin nasu inda ya mallaki minan tasa shi kuwa kawo matakin farko da ya ɗauka shine <clears throat> ana su fita ko nan da can har sai sanda ya ba su dama sosai fa zai ta takura dan ita in ta zauna gidajen ta take tamkar akan kaya ita yanzu so take ta ji saura sati nawa bikin amma ta rasa agun wanda za ta ji dan ita ma mamun nata ta rasa kan lamarin haka fa biki ya zo har gashi yau walima a kofar gidan nasu aka yi inda aka sa rumfa da kujeru a ciki mu ta sa aka yi girki aka siyo musu ruwa nan fa malamai suka yi wa'azi da nasiyoyi ga amarya sosai jikin Mina ya mutu nan ta ƙara jin tsoron Allah yana ratsa ta haka aka gama duk abin da aka shirya inda a ƙarshe makaranta ta bata kyautar da duma da alƙur'ani mai girma da carbi sai sauran littattafan addini hakika an ƙaru sosai a wajen nan aka ci aka sha taro ya tashi lafiya ɗaurin aure washe gari kuwa ta kama ɗaurin aure nan fa unguwar ta cika da jama'a a can kuwa kawo cikin shigar manyan kaya ya fito ya ɗaura malin malin a kai sai hular shi sosai yayi kyau yana fitowa suka yi kicibis da hajiya zulaihat da ta fito yanzu turistai tana bin shi da kallo ina zaka je ta tambaya cike da mamaki ɗaurin aure ya bata amsa a takaice auren wa ta kuma tambaya in na dawo kyaji ya faɗa yana ficewa bayan shi ta biyo tana faɗin ka tsaya ka yi min bayani mana ni fa ban gane wannan abun ba mamaki ne kuma cika ta ganin mutane danƙon a gidan a tsaye ko ta kanta bai bi baya nufi gurinsu yana faɗin ku taho mu tafi ba a nan ake ɗaurin auren ba ya faɗa yana juyawa ya fita su ma bayan shi suka bi juyawa ta yi ciki cike da fargaba zuciyar ta ba daɗi a can kuwa zuwan kawu kawai ake jira yana zuwa kuwa aka yi duk abin da ake yi in za a yi ɗaurin aure inda a ƙarshe aka ɗaura auren aminu muhammad tare da amina abdullahi da yawa sun yi mamakin yadda abin ya kasance musamman waɗanda suka zo daga ɓangaren ummi da tsayawa suka yi ko za su ji an kuma ɗaura wani auren amma sai suka ga ana ta gaggaisawa ana taya juna murna anan aka raba goro da alawa aka fito da abinci da ruwa ɓangaren bangaren samin kuwa gida suka nufa zuciyar shi fari kal hamdala kawai yake yi a cikin zuciyarsa don sai yanzu ya ji kamar an sauke mai wani dutse daga kansa abokan shi ne suka rufa mai baya shi kuwa kawu sai da ya gama gaggaisawa da mutane sannan ya taho gida nan ya bar bangaren amarya ana ci gaba da hada-hada ita kuwa ummi tuni har an kai mata rahoton ba da zainab aka daura auren ba da amina ne da da karyatawa ta dinga yi sai da ta ji daga bakin mutanen da mutane da yawa hankalinta ne ya mugun tashi a ta taho zauren jin dawowar angwaye yana shigowa ta sha gaban amin tana tambayar shi da wa aka daura mai aure shiru yayi ya kasa bata amsa ba da kai nake ba kai shiru kar ka ce min abin da naji gaskiya ne da gaske da waccan yarinyar mara tarbiyya aka daura auren a hankali ya kiɗa mata kai alamar e ranta ne ya mugun ɓaci ai kuwa ta daga ta zabga mai mari cikin faɗa ta faɗin akan me za a ɗaura maka aure da ita bayan an soke shi tuntuni me kuka shirya wanda ni ban sani ba to ka sani an yi a banza don a yau sai ka sake ta don ba za ka zauna da ita ba nan fa ta ci gaba da zazzaga fada har hankalin mutane ya fara dawowa kansu anti salma ce ta zo gurin tana fadin ummi ki shiru dan allah har a gama taron nan in ba haka ba za ki bata taron ki ya dade bai baci ba ai taron ma shi zai yi yanzu nan dan dole ne ya sake ta a yau bari in je gidan kawun naku na ji a wani dalilin ya min haka ta faɗa tana nufar ƙofar fita anti salma ce ke shirin dakatar da ita amma ko ta kansu bata kuma bi ba kuma bata kuma bi bata kara gaba gaba ɗaya a ruɗe take a daidaita ta tara ta hau ta nufi gidan suzi tana fita anti salma ta mai da hankalinta kan shi tace ce ɗan uwana ya aka hakan ta faru sai a lokacin ya ɗago sannan ya ce anti kin san aka ce matar mutum kabarinsa ubangiji daman ya nufa akwai aure a mu shi yasa gashi kuma yanzu abinda ummi ta ce a karasa fada cike da damuwa ita kuwa fara'a ta saki cike da jin daɗi ta ce kai amma na ji daɗin yadda lamarin nan ya kasance amma fa kar ka damu da abin da ummi ta ce ƙasa ta yi da murya sannan ta ci gaba sai dai abu ɗaya zan faɗa ma shine ko me ummi za ta yi kar ka kuskura ka saki matarka ka gari ta gama fushin da kanta za ta sauko bale in matar taka za ta yi mata biyayya kuma ta jure duk abin da za ta ji ko ta gani Allah dai ya sanya alkhairi ya baku zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba da amin ya amsa don ya ji daɗin addu'ar da ta yi mai kuma ya samu ƙarfin gwiwa yanzu juyawa ta yi ta shiga ciki shi kuwa ya fita don komawa gurin abokansa shi kuwa kawu yana isa gida kai tsaye ciki ya nufa yana shiga hajiya zalaya ta yi saurin shan gabansa da faɗin alhaji ina ci tambayar ka kaki ka bani amsa da gaske auren aminu kuka ɗauro shi da wata yanzu nan sadiq ya biyo ta gidan nan ya ce min wai daga ɗaurin auren amin suke gashi nan zai sai rusgar kuka take kalanta ya yi gami da kuma haɗe fuska ya ce eh auren aminu muka ɗauro shi da amina ita kuma ummun tana isowa gidan hankali tashe ta nufo falo sai dai abin da ta ji ana faɗa ne ya sanya ta tsayawa a wurin. kamar ya an ɗauro auren shi da wata ita kuma zi ɗin fa bayan har an kawo lefe eh an kawo lefe amma sun jima da barin gidan nan suna inda suka yi niyyar zuwa tun farko haƙiƙa wannan kaɗan ne daga hukuncin da zan yi muku ya faɗa yana shirin wucewa kuma shan gabansa ta yi sannan ta ce ba inda za ka sai ka yi min bayani na gajiya wannan kumbiya kumbiyar taka kawai ka fito ka yi min bayani yadda zan gane a wani dalili aka fasa auren me yasa aka aka ki daura auren da ita da tambaya ta tambaya rai bace shi ma tuni ya kuma kulewa ganin yadda ta tsiye shi gaban yar shi bayan tarin laifin da suka zo mai wani mugun kallo ya yi mata sannan ya ce ke a wani garin mahaukatan kika taba ganin an yi aure a haka kin taba jin inda aka daura aure da ciki ciki ta tambaya tana dafa kirji ita ma zai da sauri ta dakatar da kukan da take yi eh ciki ga ta nan ki tambaye ta idan na mata ƙarya ba ta da ciki ki tambaye ta na ce ya faɗa cikin tsawa to assalamu alaikum rahmatullah shi kwai wahala mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi tun da so halitta ne so kwai girma cikinsa na sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nima batun da kake na waya tuna mini nima ina jin kama sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba da na na na rushe ta yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan za ta bi ta bar ni ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi da hannun zaune Za na boye ba ya tayi mai rakiya dukan kalamanta ni kaɗai take tutiya ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ni darasi zai ban a soyayya kashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba Mix by Jen.